أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته براسة تبيك أبو ديرمك الله تعالى wadda ya kawo mu yau wuni na goma sha ɗaya a cikin watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wadda ya daidai da goma sha shida da watan mayu miliyariya ta dubu da goma sha tara yau ma ga cikin ikon allah da ya gane da shi za mu ɗora karatunmu a daidai da muka tsaya idan yan kwaro su manta ba jeban bude sabuwar sura wadda ita ce so ta tauba wadda cikin ikon allah har mun karanta ayoyi guda hudu a cikin yau kuma insha Allah za mu ɗora a kan aya ta biyar sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم فاحشروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم to kamar yadda muka ji a shimfidar da malam ya yi jiya ya ce asalin kafirai gida uku suka kasu akwai waɗanda suke kafirai ne na al'ada mana masu addinin gargajiyanci daga cikin larabawa sannan akwai kuma kafirai saboda an canja mai an canja abin da suke kai na wahayi shine wanda ake kira su ahlul yahud da nasara sannan akwai kuma wayanda suke ainihin munafukai duka waɗannan sunan su kafirai a wajen Allah gaba ɗayansu to kuma mun ji cewa asalin Allah ta'ala ya barnanta da su saboda mai yawan warware alƙawarin da shi ne Allah ta ala ya ci gaba da karanta da wace bai zantala kan ashirin hawa idan watannin nan guda hudu na alfarma suka cika wanda aka ce shi tuna iya watanni da kafirai za su zauna cikin aminci a wannan wuri ko a wannan yanki to Allah ya ce faktulu mushriki idan waɗannan watanni suka cika to ku yaƙi ko ku kashe waɗanda suke mushrikai kar ku bar su haisu wajadtumu duk inda kuka same su wa ruhun ku kama su wa ruhun ku tare su duk gudun su ce, wa qadu mun kulle ma ku tare musu duk wata madakata da kuke tsammani suna tsayawa ku je ku tare don ku hana su ainihin walwala ta yi wannan abin da za ku musu ya sa su tsorata su dawo su bi Allah Allah ta'ala ya ce bayan kun musu wannan abun na kisa da tare musu ne da kame su da abin da ya kama da haka fa in tabu idan suka tuba da su kwarta wa qamu salata suka zo suka tsaya da sallah wa atu zakata suka ba da zakka Allah ce makallu sabila ku bar su ku bar musu da su ko su su ci gaba da ainihin mu'amalar su ku sani inna Allah lalle Allah gafurun mai yawan gafara ne rahimin da ji ɗaya ne da bai. a shi ne malam ya ce mai fa'idan kabar al'ashurin arba idan waɗannan watanni hudu suka cika allazi amantum biya. wanda kuka musu aminci a cikin su suwa al-mushrikina wanda kuka bai wa mushrikai aminci tsawon waɗannan watanni ku? da aka ɗiba musu na cewa daga waɗannan watanni hudu sun cika ba su ba sa ki samun aminci to Allah ya ce idan wannan musulmi uku sun cika ba a ilimin bilhar to ku sanar da su cewa su fayar da lokacin yaƙi ne ala a'da illahi a bisa abokan gabar Allah haiku kanu duk yadda suke ana duk yadda abokan gabar Allah suke to za a yaƙe su wa qasduhum bil husar kun face su da mai su fi muqalati wajen zantukan su da abubuwan da garfi ku tare ko'ina, ina wa da kuma tare musu gun da suke zuwa tsaya ko madakata gun da suke da duk abin da tare fi a hanyoyinsu don me don tsorata su tuba su gyara su da Allah shi da Allah ya ce in kun musu wannan abun fa in tabu in suka tuba a sanadiyar wannan abu da suka samu a gare wa aqamu salata suka tsaya sallah wa atawu zakata suka ba da zakka shi ne ma da yace fa in ko an kufre idan suka dawo daga barin yin kafirci da suke wa dakalu islam suka shiga musulunci wal tazmu shara'i'ahu suka rubuci shari'ar Allah min iqamis sala kamar abu kaman sallah ɗaya da sallah yana daga cikin lizintar shari'ar Allah wadda duk same shi yana yin sallah yana tsaye da ita da wannan alama ce ta cewa mai yana tsayawa bisa shari'ar Allah wa ikhraju zakat da fitar da zakka in ko zabe suna fitar da zakka shi ma yana cikin abin da za ku gane cewa nan ne sun yi imani sun dawo suna bin Allah Allah ta'ala ya ce ce mai fakallu sabu ai fatar hukum to ku basu ku basu kada ku yi mai kada ku je ku kai musu wani abu bar su a hannun da suka samu kansu na cewa sun zama masu imani ikuwa na ku. saboda sun waye gari sun zama 'yan kwan bil islami a cikin addini damun abin da ke sa a yaƙi mutum ai shi ne kafirci to sun bar kafirci sun zo su shiga musulunci duk da sun bar kafirci sun zo su shiga musulunci ba ka da dalilin da za ka yaƙi su inna allaha lalle allah gafurun ai inna allaha gafurun liman taba allah bai gafara ne ga duk wanda ya ba wa anaba ya koma zuwa ga allah rahimun ko mai jin kai ne bihi da su ana duk wanda ya tuba allah zai masa gafara kuma allah zai ci kai shi kenan ɗaya daga cikin abin da musulunci yake la'akarin shi har ya fito na fito da mutum shi ne lokacin da mutum yake gaba da addinin su kuma ba wai don mutum baya musulunci ba ce a zai kawai kawo shi da fada ba sai ya zo ya yaƙe ka idan ya zo ya zo ya yaƙe ka ya shiga cikin hidima to a lokacin da za ka mutuwa musu cewa yanzu kan babu wata alaƙa abin da yake tsakani ne a gwada a don a tantance ba musulunci duk abu da wuri ne hatta ayoyin ba da muka karasa tun daga cikin amfani har zuwa abin da musulunci yake gaya mana tanzin yaƙi da yin yaƙi da turansu musulunci ba yana nufin wai zo ku ce a mutane kuna kashe su ne wannan ba shi ne hadafin musulunci hadafin musulunci shi ne a jefa tsoro cikin zukatan waɗanda suke ba musulmi ba domin wanda yake ba musulmi ba yana jin tsoron ka ne a lokacin da ya san kafin karfin kuma yana faɗa maka kalma mai sauƙi ne mai daɗi a lokacin da zuciya kafin karfin to musulunci sai ce ku birgi irin wannan don su gane cewa musulunci yana sosai to amma a yawan mai ke faruwa musulmai sun zubar da wannan tun da sun zubar da ne sun rubuta sakon allah sun rubuta ayyuka waɗanda suke na zunubai nau'i daban-daban wannan daraja ba su ganta bayan nan sun waye gari sun lallaba kansu gida daban-daban wannan kansa yana cikin abin da ya raunata musulmai allah ya kare sallah ya ce وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الله تعالى وإن عبد من المشركين don ɗaya cikin shirkai ita za ka ya zo ya nemi ne makwabtakarka ko ya nemi wani abu a gare ka fa'ajiru Allah ce ka yi makwabtaka shi hatta ya suma a kalamin nan karka yanke mu'amala da shi har sai ka ji magana ta Allah maganar Allah nan sai ka ji abin da alƙur'ani ya ce sai ka ji abin da shari'a ta ce sun ma'abaliku ma'amala sannan ka isar masa zuwa abin da kula na aminci zalika bi annahum da ya ɗan Allah ce abin da sa aka ce ka mu'amalance su saboda su mutane ka kafirai mutane ne waɗanda suke jahilai shi jahilin mutum ba zai san menene hakikarin musulunci ba yanzu duk da ku ga arna suke gaba da musulunci musamman ma mun ɗauko a yankunan mu nan wai da suke gaba da musulunci ba su karanta musulunci sun san me musulunci ba ina ba don fahimta idan suka karanta musulunci suka yi masu kyakkyawar fahimta suka gane ne musulunci za su fahimta tsakanin abin da musulmi suke kai a yau da kome musulunci ke kai shi sa nan allah ya ce ko da wani musulunci zai zo ya nemi makwabtaka da kai makwabtaka a nan ya zo ya neme ka ka ba shi ko ta kariya ko na abu da kuma da karka yi mu'amala da shi ka yi masa mu'amala har zuwa lokacin da aka ce lokacin abincin su ya ce kuma ka koya a wannan zanzaman da za ku yi na wannan ainihin mu'amala da kulla ka yi ƙoƙarin fahimtar da shi ya gane mai musulunci shi sa a nan allah ta'ala ya ce ai saboda su ka ba su da ilimi da haka ba za su san menene musulunci amma albarkar zamanka da su ta yi su gane mai musulunci shi ta hannun malam mai tafsir Wai wa idza talaba ahadun min al-mushrikeena alladheena ubihat dima'ahum wa amwaluhum yace idan ɗaya cikin mushrikai wa'annan wadda jinin su da zuciyar su ta ya nemi addukulu fi jawari ya nemi zo ya shiga kusa ba kai dan ya makwabtaka da wajen yin mu'amala ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo wa ragiba fi fi amani kuma kai kwaɗayi cikin wannan aminci da zaka kulla cewa wataƙila idan ya zo ya zauna da ni ya ga irin mu'amala ta zai samu aminci kuma zai aminci da addinin Allah to ya halaka Allah ya ce fa ajibu ka amsa masa idan talabi shi zuwa da abu da ya hatta ya sama alqur'ani shi zai yi wannan har sai ya taurari ne alƙur'ani mai karanci yake wa ya wa ala'i da yake kai kuma kana tsinkayen shiriyar wannan mutum sun ma ido min haisu asa sannan sai ka mai da shi ta gungaye ana game da mu'amalar su yadda ya kamata wa zalika li iqamati hujjati alayhi malin ce mutum zai yi haka ne don tsaye da hujja akan wannan kafiri dan kai mu'amala da mutum wanda yake ba musulmi ba kai kokarin nuna masa martabarka da matsayinka ba dan kai karantar ba sai dan musulunci ya kai cike kai ba kun ga ba ko yawa musulmi ba ya kokarin karantar da wanda ba musulmi ba a mu'amala ba za ka gane cewa wannan musulmi ne inda don mu'amala ce ke yan kaɗan ya an zuwa ofis ne suke zane shi da kai da shi zan kwaɗa baki ku zane shi da kai da shi zan kwaɗa baki ku nemi mata da kai da shi zan kwaɗa baki ku je ku shagiya da kai da shi zan kwaɗa baki ku zai hotel to me zai koya abinka wanda har zai sa ya kwaɗa musulunci babu amma wayanda suka zo gabanin idan suka kulla mu'amala da irin wayannan mutane to yau da gobe kuma zai sa wayannan mutanen zuciya suka kare su kuma su Allah saboda sun ga ɗabi'a mai kyau sun ga hali mai kyau sun ga ainihin mai mu'amala kyakkyawa wanda daga ƙarshe zai bai bincike me yasa ka iya wannan mu'amala za ka iya zama suka ce musulunci a kai sa. Gwagwana ne mu muka daina yi shi sa al'amura suka yi to shi ne malam ya ce a nan abin da za ka yi masa duka da kuma mai da shi ta hanyar da ya fito ya ce wa zalika ne ka musu ta alai za ka yi haka ne don sai da dalili a kan? a zalika bi annan qawl malam ya ce Allah ta'ala ya ce yin wannan mu'amala za ka da su domin su mutane ne na ya alamu da su ai zalika bi sababi ce wannan a dalilin annal kuffara cewa suka fara kaumun jahilin Mutane da jahilai da ba ikin ikra ta hakikanin mai musulunci su san shi ba ba san shi ba ba ma wuri wanda yake ba musulmi ba da yawa cikin musulmi ba san mai musulunci saboda shi musulunci ba gadon sa ake yi Allah ne ya fi shirin da ɗan adam ya shiga cikinsa idan ka shiga kuma dan an haife ka a ciki ka zauna da jahilci baka je ka nemi ilimin addini ba kai rayuwar ka yadda kake so shi ɗan ba da Allah da kai ba a karɓar musulmi ba da jahili ka mutum jahili ne ba a wani ibada za ka ba da za ka yake addini da ka masu hikima suka ce wata ya da ka za a dake shi ba a yi abu da ka musamman addini za ka mutunta mu je mu nemi ilimi shi sa nan malam ya ce ai da Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamun dalilin da yasa ka mu'amalance su Za ka yi wannan Za ka kyautata musu ka yi abukwafsaka da su Za ka yi duk abin da suka nema don me yasa Allah ya ce da su mutane wanda ba su da ilimi shine ba ne ya da fassara anan rashin ilimi ne ce zalika bi sababi annal kufara wannan shi ne a dalilin cewa su kafirai qaumun jahilun mutane jahilai bi haqa'iqil islam da haƙiƙanin ne musulunci faruwa ma ihtaru da yawa za su iya zaɓa musulunci idan zalar jihar idan wani jahilci ya kauce da yawa za a ga mutum wadda ba musulmi ba ranar da ilimin addini ya zo masa ya gamsu da musulunci to kuma daga ranar ya bar wancan kafirci ta zo shiga musulunci damun ba komai zo da shi cikin wancan ba jahilci ne na wajen fahimta yanzu ko ku ɗauki asalin yan omo da suke kudancin najeriya musamman south south da south east da south west da ɗauki south south da south east da yawa in kaje kaje abin da ake karanta musu akan musulmai da musulunci idan ko mutum allah ya kawo shi nan ya zo ya ga abin sai ya fice a ah, an ce nan mutane ga yadda suke shi kuma ya zo ya ga yadda abin yake daga nan sai fara bincike sai ga in yana da rabo sai ga yashi ga musulunci ya zo ya ga mu'amala da abin da aka faɗa duka ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma limamin ne bai tsaye a gabansa limamin coci tsaye a gabansa giya masa ƙarere a kan musulmai da musulunci saboda a kan wani aka gina shi jahilci ne rayuwarsu yanzu ga musulmi bayan karanta musulunci yana abin da ake fito da shi kira comparative studies ya karanta sauran addinai zai gane ina muka yi da ina muka sha ba sannan me yasa addini na na yadda cewa shi ne addini sauran addini ba addini ba ne musulmi na irin wani karatu amma wanda suke ba musulmi ba an katon yesu ba sa wani karatu ba za su iya buɗe tunanin su ce to wannan musulunci me yasa duk duniya a kaushe shi ya kamata ne bincike gani ba ruwansu wani kawai abin da zai zai ce kawai mutumin arewa ne ba washe ba zai yi a gwanin jahilci ne ko mutumin arewa a zinin ba rasu ne shi ma samun su a kai abin da ta yi karɓa karanta waye ya gamsu da shi ya yi da dalilan da aka tabbatar a cikin shi ta yi aiki da shi amma addini na allah ne za ka yi uwa lalle wajibinmu ne da mu'amalanci mutane amma da mu'amala wadda za ta nuna musu haƙiƙanin me musulunci eh kusa abin da ya cuci musulmi a wannan zamani ba mu da muraƙaba kan ce muraƙaba da yawan mu ba mai da cewa Allah yana tare da mu a kowane lokaci abubakar jadu zula'ir ya kawo ɗayar ƙaramar ƙista a cikin littafin ta min hajji musulmi ce wata rasu umar ɗan karɗaji sun da a wani jihadi da suka gangaro ta cikin wani dutse sai suka samu wani mutum na kiwon kofi sai umar ya ce bari abu da wannan mutum ya yake su kai ma abocin kiwon dabba da kama akuya guda ɗaya mana ta yanka mana ita sai ce ba ta ban ya ce to an ka koma kun mai ita yi tambaye ka ya ce na je kun mai ita tambaye ka ka ce ya ce ka ce kuma ta cinye kusa shi mai an ka sai ce umar ainihin lam ya umar ainihin lam lokacin da zan faɗi wannan maganar ce karkeci ne ta cinye ina allah yake ya umar kana jin allah bai tare da ni umar ya ce wannan mutum ya imanin ya yi a yanka shi kuka shi gwada shi ya zoye amma wani shi ne muraƙaba za ka yi laifi sai ka tsira allah yana ganin shi kuma allah yana tare da sai ka haƙura to saboda musulmai mun wannan abu ya fita a cikin da wani wanda ba musulmi ba ba zai iya koyon musulunci a cikin ka ba da kai kuke yin kariya da kai kuke cin kuɗin ruwa da kai kuke zina da duk gantaka da kai ake yi shi ta ku ɗaya ba ku shakiya to bai zai gane a ka duk na abubuwan musuluncin ya hana ka shi ma kuma addinin sa an hana shi kuma ka zo kai duk addinin duniya ba wanda ya ce a yi zina ina ba don koyi duk addinin duniya ba wanda ya ce a shafiya ko kirista zai akwai abu da suke faɗa za su ce za su ce wani kirista zai iya tambayin ka menene first miracles da jesus christ ne sai ce maka he turns wine to water gane amma wannan ba da a ce ba zai sha ba amma suna ta to kara musulmi wani wanda ba musulmi ba yana mu'amalanta ka zai ga irin al'adun da kake kana yake yin kana yi to bai zai gane a cikin addini babu za ka mu gyara yan uwa shi musulmi kamar ambasada ne na addinin musulunci duk yadda ya ce so ake yi musulunci ya yi na so a jikinsa sai ya karantar da mutane da halayyarsa ka da kowaye sai ya fi cewa a ce wannan mutum a kone abin da yake ainihin ne ita jagorantar rayuwarsa in an zuwa taɓa yi a rayuwar da ta shafa wani taɓa ta ce addinin musulunci shi ya mun haka za a nan allah ta'ala ya ce ko wani mushriki zai zo ya yi makwabtaka da kai ka karɓi sa, ka yi mu'amala da shi kar ka yi mu'amala da shi sai ranar da ka ji ƙur'ani ya ce maka kar ka yi mu'amala da shi yau sai kai kai amma ka cika masa duk mu'amala kuma ka zubirce shi ka yi abubuwa da shi wannan zai sa wannan jahilci da yake da shi na rashin sami hakikanin mai musulunci wata ƙira fahimci musulunci ranar da ya samu wannan ilimin yi ya bar kuma abin da yake na jahilci na kafirci ya dawo ya yi ne ya yi addinin musulunci to amma mu din ma babu wannan ko Allah ya kare Allah ya cire كيف وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين Allah ya dace da mushriki ga wani mutum mushriki ya ce me a kulla wani alƙawari da shi, ko ya ce na da wani alkawari don Allah da wajen manzon Allah sai waɗanda suka kulla alkawari a masallaci ne alfarma amma Allah ya ce ku mustaqamu lakum duk wanda ya cika muku ya tsere muku alkawari wastaqimu lakum kuma ku tsayar musu alkawari inna Allah ya shibu mutaqin Allah yana son mutane masu tsoronsa. ya ke nufi tsoron Allah nan masu zartar da abin da Allah ya ce a zartar shine malam yace ya tafsiri ce la yambagi an ya yakuna lil na a bai dace ba ce mushrikin suna da wani alkawari inda Allah a wajen Allah wa inda rasulihi da kuma wajen manzon lallazina ahadtum inda al-mu'minin sai wannan wanda an kulla alkawari da su a masjid masallacin alkama fi sulhul hudaybiya mana yace a lokacin da aka yi na hudaybiya lokacin da annabi ya fito zai shigo garin makka da nufin yin aikin haji har suka tare shi suka ce ba zai shiga ba aka kulla wannan alkawarin to wannan alkawarin idan sun tsaye da shi kuma za ku tsere da shi ina fatan da ba ma fahimu alal wafa duk abin da suka tsaye wajen cika shi في عهد الكون ده اللي هو فاقيم الله يجي فاستقام ولا جن ما يجي فاقيم ولا كما كتير مسو وربنا كنه من أبو نسكتير على مثل ذلك أبو نسكتام كتير من شأنك إيه أبو نسكتير مكو كما كتير مسو سني إن الله لن يعلم يحب المتقين أي إن الله يحب المتقين الموفين بأهديه الله أنا أقول صورنته masu cik alkawuran da suka yi duk wanda yake cik alkawari alama cikin cewa yana kiyaye dokokin Allah wanda yake kiyaye dokokin Allah kuma Allah yana son su da haka duk wanda yake bukatar soyayyar Allah sai ya dinga cika duk abin da ya tabbatar ya kulla a shari'ance na alkawari ne ko na menene don ya samu tabbatuwa da soyayya ta Allah waɗannan Allah ya ce in sun cika muku cika musu Allah yana son masu cika alkawari shi ne kuma cika alkawari shi ne alamar tsoron Allah don an ce menene takawa sai ce wani riko nisan ta umarni wasu nagin nawayi da nisanta abin da aka hana ka to an ce ku cika alkawari sai kuka cika wannan cika alkawari mai kuka yi kun bi umarnin Allah bi umarnin Allah kuma shi ne mai ne takawa nesantar abin da Allah ya ce ku nesanta kuka nesance shi kun yi mai na magun bi umarnin Allah bin umarnin Allah kuma shi ne tarbawa za ka sai sa Allah ya ce inna Allah ya hibbul mutafina Allah yana son masu bin dokokinsa wanda suke kiyaye abin da ya ce su kiyaye sai Allah ya ce كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرقونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون الله تعالى يقول جاء يا za a samu wani ainihin alkawari idan kafirai ya zaharu laifu suka samu daukar da akan suka samu nasara a kansu to ba ku sani ba ku ji wata kalma mai daɗi da ce su ba za ku ji wani abu mai daɗi ba shi sa Allah ta'ala ya ba da umarai ce an matsa musu a kama su a tare su a yi musu kaza a yi musu kaza saboda mai idan kuka bar su layar ya kubo da fi kofin ba za su bar muku wani abu ba na kowane irin abu ne, wala sun mutu ba za su faɗa muku wata magana da daɗi ba kuma wani alƙawari ba su ci da shi ba a gare ku matuƙar sun ɗaukaka a kan kafiri ko arne yana saurara maka ne lokacin da zaka kafin ina ba zan fahimta amma duran da ya gane cewa ya fi ƙarfin su bai taɓa saurara maka wasu motsa kila za su. sun ji abin da trump ya faɗa a kan saudi arabia ya ce saudi arabia ba su kawo kawai safety ba su da kawai safety cikin zafin can wani wanda bai gane bai rayuwa ba sai ɗauka ai kuɗi wani abu to a harkar duniya kuɗi ba kwai ba ne abin da yake so ya nuna saudiya kudin ta bai da amfani zama da fasu da makaman nukiliya ba su iya tsorata kowace ƙasa ba na wata kuwaita yanzu ga kore ya karamar su sosai. duniya ba ta ibafisa da rasha da china da suna da kudu su da su karen dangi a kan ta ba don me za su saboda sun san cewa ita ma abin da ake gadara da shi kuma suna da shi idan kuka matsa masa zai sake bi duniya ba ta lalace kaga zai dai a tattashar bai amma kasashen da suke da kuɗi ba su da wannan ba lokacin da yana zo a yi taron dangi a zuwa motsa shi su to wannan shine siffan kafiri shi sa nan Allah ya ce kai ko wa in yazharu alaikum ya kuke tsammani in suka samu daukaka a kanku la yarjudu fikum illan wala dhulma ba su ku faɗan magana da kuɗi a kanku ko ba su samu alƙawari ba kar ku ɗauka za su cika abin da zai ku cika alƙawari a gare ku shine in sun san ku fi ƙarfin su za Allah ta'ala can suratu amfani ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum bi ai musulunci ba hadafin a kashe mutane ba hadafinsa ya samu ƙarfi ta da ba da za a yi shi to in sun san kuna da abin da in an taɓa ku za ku iya kwatar kan wallahi ba su wasa da kowa shi sa kullum mu je muku musiya mu kyautu nan mu musiya duk abin da zai sa ka yi ƙarfi musulunci ya yi ƙarfi wallahi ka fi wasa ka zai shi ko menene wancan shekarun jama'a na faɗa wa mamaki je mu yi karatu kuma kafin ka mutu a don kaji gudun ba kai kwaye wannan kamar a kanka ko da yaya da ya kai master kfsd ce a garin ku za a samu kawon masu bd kamar mutum dubu biyar professor ke wani mutum dubu haka master ko da za a iya wani digiri duk abin da za a zo zai an yi da kuna da ƙarfi wani haka ku shiga hidimar kasuwa duk irin kasuwar da ake ku shiga ku yi kace kace a cikin ku zaune ku shiga hidimar ayyukan da ake ainihin yin barazanar su kamar kiwon lafiya ku samu pharmacist masu yawa wanda ku zamu yaran su zai jifa mucologist su karanta itatuwa su zo su fitattuwa na hana itace kaza da itace kaza zai zama magani kaza za ku samu wa kansu mafita wa dole an kun yi magana sai an saurari shi ne ƙarfin da musulunci yake ba. kar ku zauna ku zama musulmai waɗanda suke ba su da hangen nesa ku fita ku je ku yi wannan abu wani shi zai sa ku samu daraja da ɗaukaka a bayan ƙasa kuma addinin ku samu kariya kowa yana bin shakkar shi sa nan ma ne yake yace inna sha'anin mushriki na yace lalle sha'anin mushrikai an yardu muhu bil ubudi shi da su za su rinta kansu cike wani alƙawari ma da mutum gare batun gare matukar rinjaye ba su ba kun gani ko ma da yace matukar kafir ya san cewa ba shi ke da rinjaye ba rinjaye wani sa ne da shi to zai zo cika maka alƙawari zai zo ya binci duk zaman lafiya da kuke buga da sauransu yace amma idan sha'iru bil quwwati yace amma in suka ji alama suna ji suna da ƙarfi adadin da ne a bisa mu'minai suna sun fi musulmai ƙarfi sun fi su komi fa inna hum la yura'una al-qaraba fa irin wannan wurin ba sa ma kula da dangantaka in dai kafiri ne wallahi ba zai ce wani banki na bare wani da mu suka wa ba sai ce wannan a ko ba zai sami da ai akwai alƙawarin tsakai na da wani wallahi da zai daga ya gane cewa ya fi ƙarfin da shi kenan da haka ku duba sai za kullum arewa ake ta ci mana mutunci a yi mana kaza a yi mana kaza an gane cewa ba mu san inda muka dosa ba ba mu da shugabanci ba mu da faɗi dogarin nan kaf garin nan waye shugaba sarki ne yanzu bai sai tare yan yan nan mai ce musu karfe yi kaza mu ce kaza mu waye me yasa saboda ba mu gane illar wannan abun ba inda mun gane sarkin ya kawo da kowa ya ce to kar mu yi kaza da tsirar kaɗe mai sa sai gare da zai ga ne ɗaya mun da kowa ba ne ba to shi ke nan wallahi duk wani abin da ya kusa a gaba sai kun ci nasara a kai duk abin da ya kusa a gaba haka a addini haka a kowanne a siyasa haka a kowace irin mu'amala amma in kuka kasa yin wannan shi ke shi sa nan malam ya ce ai inna sha'arin mushrike lalle sha'ari na mushrikai shine mai ma da matul galabatul gari in sun san cewa rinjaye na wani su ne ba nasu ba to za su maka da'a za su bika za su kauni amma amma idan sha'u idan suka ji cewa mai bilkuwatu suna da ƙarfi alal mu'mini da kan mu'mini fa wani hum la yura'una ta'awus ba irin wannan yanayi ba sa kula da dangantaka wala al'ahad ko ba sa kula da alƙawari da haka sai ma da yace fala ya na nakum minhu ma yu'amiluna kulli kada yaudare ku daga gare su irin abin da za su mu'amalance ku da shi kar wannan yaudare ku eh saboda yaudara za ka zo ne ce ai wallahi ban dama wani arne da gudun su bai san me albarkaci bai san waye mushriki bai san waye wanda bai da addini inda ya san mutum da bai da addini ba abin da ya wasa irin mai addini da addini da haka karfi karni wasa musulunci yana tarbiyyantar da mutane su zama mutane kwari amma ana so musulmi ya samu karfi don ya biya kansa da addinin ta kariya wanda dubai da addini zai raga maka ya iya san kafin karfin iya san kara da daraja iya san kara da wani fifiko a kansa amma lokacin da ya gane ba da wani sifi ba kansa to ba wani zai da kake shi ko ba wani mu'amala shi ta anan ma ne yake wala ya gurran na ku min kada ya yaudare ku minhum da gare su ma yu'amiluna kum bihi irin abin da za su yi mu'amala da ku da shi kawai qawli minkum a lokacin da suke jin tsoron lokacin da mutane wanda ba musulmi ke jin tsoron idan zai zo mu'amalar ce ka sai kashi a sai ka dauka da gaske amma abin da yake karkashin zuciyar da daban fata ke samu ta dama wallahi wallahi karan karan zai samu abin da zai akan ka sai ka koma cikin daki ka yawaye wannan in akwai damar yin hawaye ke da Allah ya dace da mu sai da aka yi kuwa mu dage mu tsaya mu yi wa kanmu ainihin mai gasa ko mu yi wa addinin mu gasa mu kiyaye abin da Allah ya ce mu kiyaye fa innahum yaquluna lakum kalaman bi alsinati malaji domin su kafirai za su zo dinga gaya muku zan tuka da harsunan su kuna jin zartunan kamar da gaske ne da zarzau an za su wani zan kwayo da su walakin kulubun yace sai dai suka ta su ba ta ci zai kwanciyar abin da suka faɗa kan harshe da da abin da yake cikin zukatarsu wa aksarhum mutamarriduna a al-islam na da yawan suna mai suna ainihin fito na fito da musulunci kuma suna warware alkawarin da suke shi za Allah ce tambaya kai ko in ya tsaro alai me kuke tsammani idan wa'anda ba musulmi ba suka samu ɗaukaka a kanku za su kuna tsammani za su yi muku wannan mu'amalar da yanzu suke muku a'a ƙarfi da sama wallahi tallahi kuma wannan ai abu ne wanda yake fili kowa yana gani kowa yana ji kowa yana abin da ke faruwa da aka mu gyara wannan kar mu bari asalin ne ruwa ya ci sai bari ruwa ya ci shi to ya asara Allah ya kare Allah ya ce اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا Allah ya ce ishtarau bi ayatin lahi sun saya da ayoyin Allah sama da kananan kalila na rayuwar duniya mana sun bar karantarwa sun bar aikin abin da musulunci ce sun ɗan karɓi wani abu na rayuwar duniya a kai sun yi watsi da addinin Allah fasaddu an sabu wannan zaka suka katar da mutane da barin tabarkin Allah ai shi ne ma da yake istabdalu bi ayatin lahi arab duniya attafi yace sun canza da ayin Allah dan wani dan tamani na rayuwar duniya wanda yake mai karewa ba a rubu an haƙi da aka sai suka kau da kai ga barin gaskiya gaskiya mutum ya san ta ba ku misali zai dan karauci wanda ya nisa a ilimi ko wanda ya nisa a ilimi kristiyanci wallahi wallahi ya san cewa abin da suke kawai wanda suke kai ba gaskiya ba bible din kansa yana karantawa zai zo ga ayoyi da yawa wanda suke magana abinda da musulunci yake magana duk abin da musulunci yake magana ayoyin da bible sun kawo shi alwala akwai sallah akwai wankan janaba akwai wankan haila akwai duk wani abubuwa akwai su cikin bible kuma su sun sani amma duk sun kasance mutane da ɗan wani ɗan abin duniya da suke samu haka sauran masu aƙidu wanda su ba na gaskiya ba sun san cewa abin da suke kayi na ƙarya ne amma suna su ƙora mutane a kayi saboda ɗan wani abin duniya da suke samu ɗan wani samani da suke samu allah kare allah ya ce me ai waɗannan mutane sun kauce ba a rufu anil haƙƙi suka kau da kai da gaskiya wa mana urra gabi na fit islam suka hana masu kwaɗayi a addinin musulunci arziki ko da fi suka hana su shiga cikin musulunci kullum abin da suke kira suna hana mutane shiga cikin addinin musulunci inna hum sa'a ma kanu amal Allah ya ce tir da abin da suka kafa kasance sun aikata ai da kada ka biha finu yace wannan aikin nasu yayi muni wa sa'a samini tir da wannan abin da suka aiwata Allah ya ce لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المحتدون الله تعالى يتشي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة كركوا عينين من شين مالك إن هؤلاء المشركين لأن لو أن المشركين هربوا على الإيمان سنة يا إيماني wa alihi da ma'abota imani da ka ba su ba ta saurarawa ko a dangi ne ko a alkawari ne ba su saurara innan walafi ba sa ƙaji kafa ko kaɗan a wani ɗan uwa in dai mutum namiji ne ko yana dangantaka da su ko kuma yana da alkawari da su ba sa ɗaga masa kawai Allah ce wa ulaika kuma zuwa tafi wa'annan su ne na ƙetar iyaka ciki abu da ciki shi ne mala ya ce ai fala yi ƙimu wazanan liƙarabati ba sa ajiye adalci ko mizani don dangantaka almumin na wanda yake mutum mumin wala ni adi haka ko ba sa ajiye wani mizani ko wani alƙawar ko wani abu don alƙawarin da suke kula wa sha'anin alƙawar kawai abin da suka iya shi ne gaba wa zulmi da zalunci shi za a ya ce wa ula'ika wa hum musulun su su ne masu ke tafiya a kan muminai da musulunci kullum ƙetare iyaka suke sannan kuma suna zaluntar al'umma shi za Allah ce wa ula'ika kuma mutane wa'annan su ne masu ƙetare iyaka shi ne ma da ce al'umma ne wa shi ne ƙetare iyaka da kuma zalunci Allah ya raba da shi Allah ce فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل ونفصل الآيات لقوم يعلمون أما في يكتب فإن تابوا إذ وأقاموا الصلاة سكر إلى الصلاة وآتوا الزكاة سكر فتد الزكاة من كيوينسو dukiyoyin na amfanin gona ne ko na dabbobi ne ko na kuɗi ne domin su ne duk da ake wasu amfanin gona idan ya kai nisabi kuɗi idan ya kai nisabi dabbobi da kadarori da ake harkar kasuwa da su in sun kai nisabi ana fitar da zakka to Allah ya ce idan suka tuba suka dawo suka karɓi musulunci bayan sun karɓi musulunci suka tsaye da sallah bayan sun da sallah suka yi ibada ta da zakka a cikin dukiyoyinsu Allah ya ce to fa ikhwanukum fi din wa'annan sun zama ƴan uwan ku a addini shine malam yace fa in aqlaru an ibada su ibadatu da. idan suka ciru suka ku daga bautar wani Allah ba Allah ba wa natqu bi kalimati tauhid suka zo suka furta kalma ta tauhid mai ce kalmar tauhid shine fa la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكو بها سكا نبكي سكا كل شيء دون كلمة والتزموا شرائع الإسلام سكا لزم شريعة المسلمين من إقامة الصلاة نقيل صلاة شيء صلاة أنا بكتير شرائع المسلمين gwada ku gaina sallah ko manzon Allah ya ce wanda mu gaina zuwa masallaci washhadu lahu bil iman ku sai da mu cewa wannan mutum mai imani daga kenan wannan alama ce cewa wanda ya kiyaye tauhidi ya daina bautar wani Allah ya aka ce kare da bautar wani Allah mai kai ka daina shirka wannan babban haƙƙi na Allah ne a kan bawa haƙƙi ne mai girma wanda yake na yake kanka yake kanmu baki daya cewa ne kada mu yarda mu shirka da Allah shirka kuma ta kowanne irin salo kuma karni fassara shirka abin da ake fassara don ce bautar gunki a bautar ko shehun malami ka je ka kwanta a kan kabarinsa da niyyar ya nema maka wani daraja ko ka roƙe shi wani abu ka zama shirki in ka mutu kana yi har abada ba ka shiga aljanna waye ka je kan kabarinsa ko annabi kun san annabi ya fi kowa daraja ko to ba a yi ka je kabarin suka roƙe shi ba shi kan annabi in ka je kabarin annabi mai kake ziyara kake kai masa sallama in kai masa sallama za a ce islam good islam wa dan wani ke maka sallama a manzon Allah ya amsa maka kuma kai ma amma ba a zuwa kabarin wani a je a roƙe shi ba a zuwa a je shi ba a zuwa kai shari'a cewa ziyara ma ka fita daga wani gari ka je wani gari zan ziyarta wani kabarin shari'a ta na hana amma idan ka fita sai ka tafi wani gari da ka je garin sai ka tuno cewa a ah, akwai kabarin babana a nan wannan je ziyarce shi na masu addu'a wannan ya halatta ina fatan ku to kuga idan wanda ya wannan kuga ran shi sai ke fa'in tabu wa aqamu as wa atu zakat zakata fa ikhwanukum idan suka tuba shi ne ya ce mai in aqlaqu an ibadatu bayan idan suka ciru suka kwaku daga bautar wani Allah ba Allah ba suka dawo bauta wa Allah mana sun bar shirka ce to wannan ka je yin ka daga mu yi addu'a ka roƙi bawan Allah abin da ka san Allah ne ki iya yi ka roƙe shi wannan shirka na fatan fahimta misali wannan riga ce a jikina sai ka ce ba na wannan rigar mace na ba ina da iko ita ma ya kuma kace maka arziki na sani maka arziki karo ke ni to wannan shirka ne ina wajen fahimta to ba a yi irin wa'annan ko samun na ce an ce shirka ce ko san gunki to yanzu idan za ka gunci gunkin ba lantana ka bauta ba eh idan ka yi irin masu hindi ko ɗan hindi su ne masu bautar samiya da ƴan buda da ire-iren su da duniya ba sauran kasashe irin namu da aka kawo aƙidu na ƙarya aka sassa su cikin musulunci wadda ba musulunci ba ne azalin su ma yaƙar musulunci suke aka sassaka wa'annan duk za ga abu da suke kowar mutane shirka da suke kowar mutane tsakaninsu to haƙƙi ne mai girma ɗan adam mai sauƙi shi sa wancan hadisi da muke yawan karanta shi muke karanta shi معاذ بن جبل يجي تشوا كنت رجل النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يجي وتران النبي هذا قولي أباين جاكينسا أوتر وينشي سونان جاكين أفيرو يجي فقال يا معاذ إما نعم الله يجي يا كي معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يجي كاتب من حق الله أكم باين ميب حق باين الله وجمع بنجي fa'ad jaba ya ce Allah wa yi ala ce Allah da manzon su suka sani ni ba sani ba sai ce haqqun bayan ala al-ibad haqqin Allah kan bayi an yi abu abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bota masa kada su haɗa shi da wani su bota masa kada su haɗa shi da wani da ka kaje ka fara da tunaninka da karatunka da fahimtar ka san menene bauta ta daga gane bautar sannan wanda abu zan yi a ibada a ce na yi wa wani allah ya zama shirka idan ka gano wannan to nan da za ka iya gane mai addini in ka yi ma ka san cewa wannan abin da kai ka yi wa wani allah allah ba zai kama ka ne to shi ne malayin ce a nan idan suka bar bautar wani allah suka yi filta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan waltazimu shara'i al-islam suka luzunci shari'o'in musulunci sai ya ba ka wasu daga cikin min wannan min din ba'i ba'idiyya ce ba nan ba dukkan abin da yake shari'a yanzu zai ambata maka wasu daga cikin shari'o'i na musulunci ba ka ji su sai ce min iqamatu sala kamar tsaye da sallah ina fatan fahimta kamar min kamar tsaye da sallah wa ita'i zakat da ba da zakat fa innahum ikhwanukum fil islam to idan suka yi wannan sun zama ɗan uwanku a musulunci Allah ya ce wani fasulun aya muna rarraba waɗannan ayoyi ba dan kawai ba liqaumi ya alamu don mutanen da suke da fahimta suke da ilimi za su sani za su ce ai wani bayyanin ayat muna bayanin waɗannan ayoyi nubiha muna fitar da su fili ko na biya saboda mutane za su amfana da irin waɗannan ayoyi in sun ji zo su gyara su da ma'anci don in sun je gabansa su iya kuta matsalar rayuwa da addini guda ɗaya ne duk abin da aka faɗa idan mai nasiya ko malamanmu da suke ta gabatar da karatuttuka duk wani karatuttuka da ake gabatarwa manufar shi ne ɗan adam ya amfana shi ya gyara abin da ya san kuskure ya gyara shi ya tsaye fita shi saboda abin da zai faru kowanne ɗaya da mai yin wa'azin da wadda ake wa'azin kowa shi ne zai je tsaya da wanda bane wanda ya gyara ya yi aiki da abin da yake shine ne ne zai fito mai faɗar kansa in bai kiyaye ba ya faɗa kawai ya shiru bai yi aiki da shi ba to gobe alkiyama sai ya fi kowa zama abin tasiri mai dalili abin yana nan cikin da salihin ya ce ‘yan wuta za su zo su kewaye na mutum a cikin wuta suna mamaki suna kallon kayan cikinsu ya fito waje yana ta kewayawa a cikin wuta yana ta kewaya ta ce ah, wani a duniya ba kai kake mana wa a ce za da kaza ba ke ba sai ce eh na kasance ina almatar kurshi ni ko ba na aiwatarwa su buga wato wanda zai tsira shi ne wanda ne wanda ya amfani shi sa na Allah ya ce wani fassirul ayatu ma da ya ce nuzihuha liqaumin yantafiquna biya. muna fitar da ayoyin fili don tsammanin wanda za su amfana da shi wanda ya amfana da ayoyin Allah shine wanda ya mai wanda ya kiyaye dokokin Allah ya aiki da abin da ya yake wanda duk ya ji bai aiki da shi ba to wannan abin ba zai amfane shi ba sai dai zama masa mai hujja a kansa da za a kama shi Allah sa abin da muke karanta da abin da muke jiya zama hujja a kanmu Allah ka sa ya zama hujja a gare mu idan ya zama hujja a gare mu za mu iya tsira domin mun amfana da shi ina ba zama sun Allah ya zafi sai Allah ya ce wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة مدى الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أما قالت وإن قصوا أيمان الله إن سنة ورولي أيمن رسل الأزداء قولت من بعد أرضي بعد سنقل الأوري سنة رسل ورولي الأوري wa ta'anu fi dinikum suka dinga suka cikin addini mana bayan sun warware alƙawari kuma suka ci gaba da aibata addini da aibata masu addini Allah ya ce wa qatilu aibati to ku je ku yaƙi wa mutane wanda suke wadannan mutane kafirai su yaƙe su don me yasa Allah ya ce inna su su'in nan la aibara nan, ba su da wani alƙawari la Allah mun yanta ta yi in kuka zo kuka yaƙe su za su daina za su tsira ai shine ma da ke wa innakahu haula al mushrikuna al-qur idan waɗannan mushrikai su warware wannan alƙawari allati abawatumuha wanda kuka kulla su ma'ahu tare da su wa azharu sahan suka bayyana suka fi dinin islam addinin musulunci fa qatiluhum Allah ya ce ku ga is fa innahum murasa'u dalal domin su ne shugabannin bata la da lahum ba alƙawari gare su wala bi mata babu kuma mai azimma da alkawari da zimma da kusan alkai na wajen zan amma da aka ce wannan kafin zimma ko shi da kafin amana kenan babu amana babu alkawari da su da aka ku yaƙe su a lokacin da suka bayyana irin wannan hatta yan taho har sai sun daina aikata musulunci sun daina wannan abu kuma sun tuba an kufri kuma sun bar kafin da suke wa adawatin da kuma adawarsu da suke na fil musulunci idan suka bar wannan to shi kenan babu laifi sai ku ne sace su za ku tsara su ba ba za ku yi su ba Allah ya ce ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Allah ya ce ba za ta yaƙe su ba mutanen nan da suka warware alƙawari da amana da hukunla da su hannu da ikirarin da su suka himmatu da fitar da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa hum bada'ukum alhali su suka fara yaƙar ku a wannan marrati a farkon lokaci Allah ya ce a takshonu Kura jin tsoron su ne la tattarar da du fi kitani haula ilqaw mala yace ai kar ku yi kokonto wajen yakar wa'ancan mutane allazina naqadu uhudahum wa da suka warware alkawarin su wa amilu ala ikrajir rasuli suka yi ta aikace aikace suka ta yin ayyuka don fitar da manzo min makkata daga garin makka wa humul ladina bada'u bi izaikum alhali su ne wa'yanda suka fara ku ko fara cutar da su a wurin amur a farkon ƙarnar a ta kafuna hun allah ya da kuna jin tsoron su au ta kafuna yi. ko kuna tsoron ainihin eh, alaƙa da su filar da wajen yaki da allah ya ce sallahu ta kusa da allah a haku shi cancanta an ta tsoron ku tsoron in kun kin mu'minina in kun zan mu'minai ai sallahu a haku an ta kafuna ana shi fi cancanta ku ji tsoron sa da sun mu'minina hatta in kun zama ne na gaskiya amma in ba mu ne na gaskiya bane to sai ku ji tsoron sa da sai kafirai amma mutanen kirki ba sa ji tsoron ka wannan gudu da lokaci za mu dakata a kan wannan aya ta goma sha uku Allah ya da gobe sau ta shi a kan aya ta goma sha uku abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya tara cikin laya ya ba mu ikon tsayawa zai ya zama akwai kuskure kuma Allah ya gafarta mini ba manufar da ke sai dai karancin fahimta assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake na mawa addu'a idan tantan ya gudu Allah ta yi addu'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم